أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma أما بعد alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa وبركاته muna ƙara jaddada godiyanmu ga sarki Allah wanda ya halice mu ya rayar da mu har ya zuwa wannan lokaci ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu ikon saduwa da ku a cikin wannan darusa masu tarin albarka muna fahimtar da junanmu da kuma al'ummanmu wannan addini namu na musulunci. Muna nan a cikin kishi na biyu, cikin bayanin wane ne Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma mu ce bayanin wasu sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani. Saboda mun ce babban bambancin da aka samu tsakanin malamai masu tunani da suka wuce da kuma hange na musulunci shi ne cikin sanin sifofi na Allah kusan kowane daga cikin al'umma da dama wanda suka wuce sun yi imani ko suna da tunanin akwai Allah amma sifofin Allah sun ɓace musu sun shige musu duhu sun kasa gane yaya ne sifofi suke na Allah a nan ne muka ce muke gane tari da kuma ɗimbin muhimmancin zuwan wahayi ma'ana dole kai mutum ka gane cewa Allah ya kula da kai kuma taimakon taimakonka ne ya yi cikin turo maka annabawa wanda saɓanin haka nan an samu al'ummu suka karyata su suka kashe su babu irin nau'i na tuhuma da wulaƙanci wanda ba su ma annabawa ba sakamakon wannan aiki da suka zo su yi wanda inda mutum ya gane zaɓin ka ne Allah ya yi al'umma zaɓin ku ne Allah ya yi aiko maku annabawa zaɓin mu ne Allah ya yi ya aiko mu alƙur'ani ya kawo shi ga hannun fiyayyen halitta amma yanzu duk da ana cikin al'umma annabi za gani akwai wasu wanda tunaninsu su zargi annabin nema su yi ƙoƙarin su nuna mutane annabi yana da wata irin kama kuma asasin minin ake son a nuna addinin musulunci gaba ɗaya zube ke warwas ana ta nunawa a wannan lokaci cewa addinin musulunci addini ne na 'yan ta'adda duk me ake so a zidda darajar wannan musulunci kai menene abba ai kai dan uwana in ka gane wannan shi ke nuna cewa wannan shi ne fiyayyen addini wannan shi ne fiyayyen abin bi wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda shi saboda haka ne alƙur'ani ya mu da bayanin sifofi na Allah subhanahu wata'ala don mu san shi a yau sifofin da za mu ƙara don mu ƙara sanin Allah ta'ala a cikin alƙur'ani mu sani cewa Allah bai da abokin tarayya cikin abubuwa kamar guda hudu da za mu bayyana na farko Allah subhanahu ta'ala bai da abokin tarayya cikin mulkin shi misali za mu zo da aya ta alƙur'ani Allah subhanahu ta'ala bai da abokin tarayya cikin kula da halittar shi rububiyar shi za mu zo da misali na aya alƙur'ani Allah subhanahu wata'ala bai da abokin tarayya cikin mi cikin tahiyar da hukuncin shi shi ma akwai misalin shi na aya ta Allah subhanahu wata'ala na hudu Allah subhanahu wata'ala bai da abokin tarayya cikin ceton bayan shi bai buƙatar taimako cikin ya ceci bayan shi na farko da muka faɗa Allah subhanahu wata'ala bai da abokin tarayya cikin mulki shi shine inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa walam ya kullahu sharikun fil mulk a cikin suratul isra mun karanta wannan aya din ma darasin da ya wuce Allah subhanahu wa ta'ala bai da abokin tarayya cikin mulkin shi, wannan mulkin nashi gaba ɗaya, kula da duniya, da abin da ke cikinta kula da sama mala'iku duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta wannan mulkin nashi ba ya da wanda yake taimaka mashi a ciki sannan abin na biyu Allah subhanahu wata'ala bai da abokin tarayya cikin kula da halitta shi inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa a cikin suratul an'am aya ta 164 Allah yana cewa wal a ghairar lahi abaghi rabban wa huwa rabbu kulli shay ka gaya musu shin zan nemi wani ba Allah ba in riƙe shi a matsayin shi ne Ubangiji na? Alhali shi ne Ubangijin kowa? Ina hankali bai hukunta haka nan. Ka gaya musu ya kai Rasulallah, kai ba za ka yi haka ba. Kai ka san Allah, Allah shi ne halice kowa kuma shi ne za ka bi sannan Allah bai da aboki cikin mi abin da muka faɗa na hukunci Allah ta yadda hukunce-hukuncen shi bai buƙatar mai taimako abinda yake tsarawa kamar ya hukunta wannan al'umma kaza zai same ta girgizar ƙasa zai same ta ruwa zai sauko in alheri in ma sharri ko ma menene Allah subhanahu wata'ala shi ke hukunta kayan shi inda Allah ke cewa cikin suratu Yusuf yana cewa inil hukmu illa lillah ta hanyar halishen annabi Yaqub yana bayyana mu cewa ya san Allah cewa babu wani hukunci sai abin da Allah ya hukunta shi yasa Allah idan ya hukunta kaza zai yiwu duniya ko da gaba ɗaya sun taru za su ce wannan abin ba zai yiwu ba mun ba da misali wata rana mun ce hitowar annabi Musa a cikin gidan Fir'aun ya rayu har ya girma tare da cewa hadari ne ga Fir'aun ya kasa yadda za da shi tun haihuwar shi ma ya yi ta yankan ‘ya'ya maza saboda dai ka ahi annabi Musa Allah ya sa sai da aka haihe shi kuma karewa da karau aka tarbiyyanci shi wannan annabi a cikin gidan shi Fir'aun ɗin shi da kai shi ya kula da shi ku duba irin iko na Allah subhanahu wataala kenan abinda Allah ya kunta babu wani hukunci in ba nashi ba na hudu wanda muka ce Allah bai da abokin tarayya cikin ceton bayan shi Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin suratu zumar qul lillahi shafa'atu jami'a ka gaya musu ceto a wannan duniya ɗin da lahira wurin wa yake yana wurin kawai Allah subhanahu wata'ala Allah kaɗai ne ya isa ya ceci mutum shi yasa duk bala'in da mutum zai shiga duk bala'in da mutum zai hwada to lalle mutum ya sani cewa Allah kaɗai zai iya ceton shi a nan ya kamata in ba da wani misali na wasu daga cikin bayan Allah wanda sun san Allah musamman wannan misalin zai yi daidai da misalin da muka bada na halitta kenan misali na biyu na Allah cewa bai da abokin tarayya cikin halittar shi cikin kula da halittar shi a matsayin shi kenan na ubangiji baya buƙatar kowa cikin wannan shi ke yin kowa shi ke yin komi kuma shi ke kula da shi Allah kaɗai ne Ubangiji. Akwai wani daga cikin malamai wanda ka yi, wani babban malami, wanda ana ce mishi Sayyidin Murtada Sa'idi, ayatullahi ne babba wanda aka yi a lokutan da suka wuce. Shi wannan bawan Allah, wata rana yana cikin tafiya, ya zo ya gitta wurin inda ake sai da shayi sai ya hango wasu samari bayan shan shayin da suke ana ɗan kunna wani abubuwa na samun nishaɗi abin da ya shahi saba ma Allah ana kunna waƙoƙi suna raya musu zukatansu suna jin daɗin shan shayin su sai wani daga cikinsu Yi hango wannan babban malamin ayatullahi murtada sa'idi sai maza yake ce masu kai ku yi masu ku kashe ku masu ku kashe ga ayatullahi nan ta yi saboda sun san shi yana kiran mutane zuwa ga Allah sai suka yi masu suka kashe daidai yana gabatowa sai ya fahimci kenan sun kashe wannan abin sauraron nasu ne saboda sun hango zuwan shi amma ku tsaku gani yaya wannan malamin ya yi bayan ya lura da abinda su wa'annan samari suka yi in wani ne in bai da ainihin tsoron Allah in bai da ainihin riko da Allah cewa shine Ubangiji kadai bai da kuma abokin tarayya cikin Ubangiji da zai yi alfahari ne ya ji daɗi cewa ana jin tsoron shi ko ya ji daɗi cewa kamar in an gan shi ana barin aikin haram amma wannan malami sai ya ji wani tsoro tsoron da ya ji shi ne ya ce musu kai ku kunna abin da kuke saurare mana suka ce a ya za mu kunna kuma ga ka malam ka zo muna jin kunya mu kunna wannan abin gaka shi ne ci masu kar ku yi mana haka ina shi tsoron Allah gobe ranar tashin kiyama ya ce idi wani irin abu ne ka yi a maimakon in aje ka na baka ilimi a matsayin magadin annabawa ka kira mutane zuwa ga Allah ashe ka kira mutane ne zuwa gare ka ma'ana ka samu mutane tsoronka ne ba tsoron Allah ba maimakon ka sa musu cewa suna tare da Allah kana nan tare da su ko ba nan wannan dole mutane su sani kuna tare da Allah me yasa muka ce can Allah ya yi kusa da jijiyar wayan mutum kasancewa kenan Allah subhanahu wata'ala yana tare da kai duk inda kake yana son kana biyya gare shi wannan shine zai zama sakamakon duk abin da ka nema da sauri ya maka saboda ka nuna kana son shi kana ƙaunar shi don kana bin abin da yake so to shine wannan bawan Allah ya ce musu ina jin tsoron kar Allah ya ce me yasa kai haka nan ku duba bawa na Allah ku duba yadda ake samun bayi na Allah masu irin sifofi masu kyau irin haka saboda me ya taɓa ganin misalin irin haka nan cikin alƙur'ani inda Allah yake ce ma annabi Isa kenan ran lahira zai ce mashi a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah shin kai kace mu mutane su ka da kai da mahaifiyarka a maimakon Allah shin ka ce musu haka nan sai ce ah ya ya Allah ai in kuntu qultuhu faqad alimta alam ma fi nafsi wala alam ma fi nafsik in har na faɗa Allah ai ka sani ka fi kowa sani kun gani annabi Isa yana kokarin ya raba shi da irin wannan bala'in da mutane suke kokarin raba mai a yanzu kamar mutane kiristoci a yanzu suna ƙoƙarin raɓa ma Allah ko raɓa ma wannan bawa, bawa na Allah cewa shi ɗan Allah ne. A ran lahira zai ce, a'a, ya Allah, in na faɗi haka nan Allah, ai, ka sani. Ka san abin da ke cikin zuciyata, ni ne ban san abin da ke cikin zuciyarka ba, ni ne ban san abin da ke tare da kai ba. Saboda kai ka gama komi ilminka ya gama komi, ni kun ban san komi ba, Allah ya zan kiran mutane, ni ka turo ni a matsayin annabi ya zan kiran mutane a matsayina in ce musu ni ne Allah ba a matsayin annabi ba saboda haka nan bayi na Allah irinsu wannan irinsu annabawa suna ƙoƙarin kiran mutane ne zuwa ga Allah shi sa annabi ma ƙoƙarin da ya ta yi ya kira mutane zuwa ga Allah kawai saboda haka muke takaita wannan darasi a nan sai kuma nan gaba za mu zo da bayanin bambancin tunanin magabatan ɗin da kyau mu gane shi da tunanin alƙur'ani game da Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin